ثم انشانا من بعدهم قرونا اخرين sannan bayan halakar da su sai muka sake samar da wasu al'ummomi da wasu mutanen daban irin su mutanen annabi Lot da annabi Shu'aibu da annabi Yunus.